masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban barin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a 18 ga watan safar shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 18 ga watan 11 shekara na 2016 na miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma idan ba a manta ba mana tafsirin suratul baqara kuma mun yi tafsirin aya na ɗari da sittin da takwas zuwa ɗari da sittin da tara a wannan sura a majalisinmu da ya gabata mun kuma yi alkawarin cewa za mu ɗan <clears throat> ƙara bayanai dangane da fa'idodi da waɗannan ayoyi biyu suka kunsa sannan mu ɗora haka za mu maimaita karatun waɗannan ayoyi sai mu faɗi wannan fa'idodin fa'idodin kafin mazarce insha Allah bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا Allah maɗaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani afan ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga duk abinci wadda ke ƙasa wadda yake halalun kuma da daɗa wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi hanyoyi na shaidan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi shaiɗan, abokin gaba ne mai mabayyaniyar gaba a gare ku innama ya bis bisu wal ku sani abin da yake umurtanku ku da shi kadai shine asu mummunan aiki walfahsha da ayyuka na asha wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun da kuma ku faɗi irin ababen da ba ku da masaniya a kai ku jingina ma Allah madaukakin sarki mun yi tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu ah, muna faɗan fa'idodi ah, daga ciki za mu faɗi fa'idodi kamar guda eh, tara wadda waɗannan ayoyin suka ƙunsa, sannan sai mu ɗora abu na farko mu riga mu ambata cewa ya a nan shi ne kira na biyu a jerin alkur'ani da Allah ya yi mutane ko na farko ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wannan shine na biyu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to ayoyin da suka zo suna yin umarni da kulu ku ci abinci ko ku ci abinda Allah madaukakin sarki ya azarta ku da shi na daddaɗan abubuwa ayoyi iri uku ne alkur'ani mai girma na farko shine irin wannan wadda Allah ya kira izuwa ga mutane baki ɗaya kala na biyu shine wadda Allah ya kira izuwa ga mummanai kadai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun dan Allah ba da makaranta shi ah, na uku shine da Allah ya kira izuwa ga manzanni kadai ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati a'malu salihan kun ga kira ne na farko ga mamme ko ya hada kowa da kowa mutane umarnin da ya zo na abin da za a ci din shi ma sai zanto ga mamme kulu mimma fil ardi na abin da ke kasa baki din shine malamai suke cewa wannan yana nuna yalwar ni'imar Allah maɗaukakin sarki da rahamarsa cewa kafirci bai hana rahmaniyarsa ta shafi abin halittarsa duk da cewa kafirai ne mana a cikin ya ayyuhan nas akwai kafirai Allah ya yi musu ni'ima shine cewa duk wani abu da daddada wanda yake halal ne to halalun ne ma kowa da kowa da mummanai da mawar da saboda haka wannan minna ce amma ala nas jami'a cewa an halasta muku duk wani abin shi wani karasa amma da waɗannan sharuɗa da muka ambata ko halalun da kuma daddada wannan cewa kulumin makil ard yana nuna cewa ababen da suke na halal ɗin su ne suka fi yawa a bayan ƙasa kamar yadda za mu zo mu ji Allah ya taƙaice cewa waɗansu abubuwa ne ‘yan kaɗan kawai ya haramta amma in ba su ba komai na ci halalun ne sai dai in wani dalili ya zo wanda zai hana ko ya haramta shi a kira na biyu ku je da sigar ta zo ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah a nan ya ƙara wani abu ko ya ce kulu min tayyibat cewa kulu min tayyibat daidai yake da kulu halalan tayyibat ƙarin da ya sai ce min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗa ɗan abin da muka azarta ku da shi saboda su allazina amanu sun sani kuma suna da yakinin cewa duk daɗaɗan abubuwan nawa ne ne Allah ne azarta su da shi sai yake musu ni'ima yake guranta musu wannan ɗin domin ya ƙara zabarar da su su bi umarnin Allah ɗin madaukakin sarki a can baya ba faɗi haka ba malamai suna cewa saboda a cikin annas akwai wanda ba bai yadda akwai Allah ba ko ba haka ba ballantana ya yarda cewa Allah shi ke bashi arziki shi ke masa kaza saboda haka ba a nemi wannan aurensa ba hmm? shi marhala farko yake yake tukunna hmm? ya ci ɗin zai gane wannan ɗin idan ya shiga ajin allabi na amin sannan sai Allah ya ƙara wani umarni mummunai wanda bai yi umarni da shi ma waɗannan ba shine washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sannan ku gode ma Allah madaukakin sarki in dai har kuɗin din shi shi kadai kuke bauta lalle shi shi kadai suke bauta shine ma'anan cewa su allazina amanu ne ko to amma an faɗi wannan kamar da na faɗa da zu dan a ƙara zabar da su su gode ma Allah bisa wannan ni'ima ya kuma ne? tunda kun san Allah ne yake azarta ku shi muku wannan ni'ima to in kun ci ni'imar Allah kada ku manta ku gode masa kun ga wannan annida'u al-khas kenan ko sai kira na uku shine annida'u al ke babban kira da aka yi wa keɓaɓɓun keɓaɓɓu su ne a rusul ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan anan ku ji cewa yi kulu sai ce min at-tayyibat bai ce washkuru ba anan Hmm? bai ce tsayi ba fi mara ba saboda ana magana da suwa daidai manzanni su waɗannan manzanni sun san tsayi ba sun san daga Allah yake kuma su masu godiya ne ma Allah ɗin saboda ka ba a bukatar sai an sake gaya ba. saboda su ne mafi ƙima mafi ɗaukaka cikin bayan Allah madaukin sarki sun san wannan kun gane bambancin umarnin guda uku ko to amma duk da haka dukkan su sai da aka yi musu umarni din saboda mai ya ƙara tabbatar da maksudin waɗannan ayoyin da muke faɗa cewa a tashri'a shar'antawa halaktawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah aiki ne na Allah ba za ka kai wani matsayi ba a addini da za a ce wani halal ya faɗi a kanka ko na haram ya faɗi a kanka a'a har manzanni ana musu umarni kulu min at-tayyibat kamar da aka yi wa alladhina amanu kamar da aka yi wa gama garin mutane baki daya kun gane wannan wannan yana tabbatar mana da ɗaya daga cikin ka'idodi da muka ambata a wancan satin mun ce za mu ƙara bayani akan su ko yawwa fa'ida ta biyu wannan abin da zan bada muku a eh, Muhammad Atiya Salim ɗalibin Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti shi faɗi wannan daqa'iq ko nuksa ɗin yayin da yake tafsirin waɗannan ayoyi na'am fa'ida ta biyu na faɗa muku a wancan satin cewa da irin waɗannan ayoyin malamai suke istinbatin kawa'id na alhalal wal kuma na faɗa muku waɗansu kamar guda goma sha ɗaya wadda الشيخ يوسف القرضاوي يا أنبتا أشيك اللي تهنس الحلال والحرام نشي وجن قدا بكوي كوتكوس دقا تكيسو دقا ودنا آيين أكا دوكيسو تو يا يا أكا دوكيسو دان dan ku gane yadda malamai suke zurfafa tunani cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ka'ida ta farko ita ce al-aslu al-ibaha wannan sun ɗauke ta daga fadin Allah madaukakin sarki kulu mimma fil ard ku ci daga duk abin da ke ƙasa kenan al'asha al-mat'umat wannan dukkan su halalun kulu mimma fil ardi ku ci daga duk abin da yake nau'i ne na abinci a bayan ƙasa mun ci wannan min littabi'ir ne ko saboda ba duk abin da ke bayan ƙasa ake ci ba ina fatan mun gane saboda haka min littabi'ir shine magana da ya fi daidai sabanin abin da Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi akai cewa min anan bayaniya ce saboda fadin Allah madaukin sarki wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wancan ya shafi abinci da abin da ba abinci ba ma'ana litantafi'u biha ko annan kuma ana magana ne akan ana ba da misali ne na abinci kuma ba komai ne a bayan kasa abinci ba ka'ida ta biyu ita ce cewa at-tahlilu wat-tahrimu haqqu Allah ta'ala wahda halastawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ina aka ɗauki wannan daga wannan aya ɗin ya ayyuhan nas kulu wa ke bayar da umarnin Allah da ya bayar da wannan umarni kuma ba ku manta ba mun faɗa muku cewa a wajen Affahri ibn Ashur maksudin ba ne wannan ba maksudin wala tattabi'u khutuwati shaitan ne saboda sun haramta abubuwan da Allah bai halasta musu ba wannan bin tafarki shaitan ne shine sai Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kenan mutum ya ɗauki wannan ya halasta ko ya haramta ma kansa wannan ya bi tafarkin shaitan domin ba aikinsa ba ne aikin Allah maɗaukakin sarki ne shi shi kadai haka nan ayin da muka karanta ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati da razaqnakum al'amr ko kuma musamman anan min tayyibati ma razaqnakum Allah yana hada tsakanin arzik da at-tahlil wa tahrim wanda ya azarta ku da abu shi yake da iko ya ce muku ku ci wannan ko kar ku ci wannan shi kadai hakanan da Allah madaukin sarki yana cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun abinda shaidan yake muku shine ya sa ku ku faɗa ma Allah abinda ba ku sani ba kuna haramta abinda ba ku san cewa Allah ya haramta ba ai mun faɗa mana cewa wannan ayat tana magana ne da mushrikan makka waɗannan kabilu wanda suka yi tahrimin eh, sa'iba wal wasila wal ham kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratu al-an'am ka'ida ta uku tahrimul halali wa الحرام قرين الشرك متن mutum ya halasta halal ko ya haramta haram yin wannan aikin abokin shirka ne hmm? lokacin kara ake a ce abokin shirka a shirka ne mun gane ko eh, mutum ya ɗauka cewa shi yana da wannan dama na ya shar'anta shari'a wa mutane su bi wannan shirka ne wannan ya saba wa abinda malamai suke kira tauhidul hakimiyya wannan kuma abu ne da ya tabbata da ayoyi masu dimbin yawa a alkur'ani hmm? irin su inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya shi yasa yana cikin mustalzamat in la ilaha illallah anna shari'ata lillahi wahda kenan wannan shirk ne fi alhakimiyya wani ya bai wa kansa dama ko ya yardan makansa na yin shari'a ko tsara dokoki da mutane za su bi saɓanin dokokin Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? Wannan daga yana aka ɗauke shi wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Saboda wannan ah, kage ne ma Allah madaukakin sarki ka ce abu kaza haram ko ka ce abu kaza halal tun da ba haƙƙin ka bane in za ka yi shi dole ya zanto ka samo shi ne daga Allah ko daga masu bayanin shari'o'in Allah su ne annabawa in ko ba ka yi haka ba to ka kirkiri ƙarya kenan ka jingina ma Allah madaukakin sarki kuma wannan shirka ne ka'ida ta hudu التحريم يتبع الخبث والضرر shi haramci yana bin muni da cuta ne na abu don haka akwai ka'idan nan al'aslu fil asha'i dara al-man'u wal hazar asali dangane da abubuwa masu cutarwa hmm, shine cewa haramun yi? to wannan at-tahrim mu al-khabath wad-darar an ɗauke shi ne daga faɗin Allah madaukakin sarki min mafil ardi halalan tayyiban tayyiban ko yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هكذا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الأصل في الخبيث التحريم الأصل في النافع الحل سؤالنا كذا الخبث يتبع الضرر التحريم يتبع الخبث والضرر هو الأصل في المضار at-tahrim shi a ayoyin nan da na ambata duka guda uku duka akwai tayyibat tayyibat ko to wannan ayar ita ce asali da aka ɗauki wannan ka'ida a ciki a nan mabi wannan ya fa'ida akan wannan malamai suna cewa haramun kala biyu ne akwai haramun lizatihi sannan akwai haramun li'arim haramun li zatihi shine wadda a dalilin cutarwa ko muninsa ake haramta shi hmm? kamar maita eh, almaita mushi hmm? kamar alkhinzir menene alkhinzir alade wannan li zatihi haramun hmm? kamar sata haramun da sauransu akwai kuma abinda haramci yana shigo masa ne saboda wani dalili amma shi asali abin ba haramun ba amma asali abin ba haramun ba to wannan ayat tana tabbatar da nau'i na farko din ne na cewa eh, tayyiban ko wanda ba fa'yi ba bai zaɗi to shi haramun ne wanda yake tsayi ne bi abin nan kuma misalin abin nan li'arif su ne abubuwan da aka haramta su ma saboda haƙƙin Allah ko haƙƙin mutane wani abu da idan ka yi zai cutar da ɗan'uwanka sai zanto haramun saboda wannan cutarwa din inda ba zai cutar da shi ba to halalun ne kuma salawan suna da yawa sai ka'ida ta biyar Filhalali halali ma yughni anil haram fil halali ma yughni anil haram wato a cikin halal akwai abin da ya wadatar da kai daga haram kana da halal masu ɗimbin yawa ta yadda baka bukatar aikata haramun ma'ana baka bukatar ci wani abu wanda yake haramun saboda kana da halal wadda sun wadatar kowane irin nau'in abinci shi kuma na an ɗauke shi daga wannan gamammiyar umarni cewa kulumin min ma fil ardi ko idan da farko sun bi yawa sannan to gaskiya da Allah yayi nan gaba kadan zamu zo mu karanta innama harrama alaikum almaitata waddama wa lahma alkhinzir wa ma uhilla bihi li ghayri Allah abuwa guda hudu kawai Allah ya ce a kayayyakin abinci waɗannan guda hudun kawai ya haramta su su ne muharramat li zawatihim hmm? in an samu wani abu to wani dalili ne yasa ya zanto ya zanto haramu ko kuma yana bin yana shiga karkashin waɗannan guda hudu ne in ba haka ba duk wani abin da ya fita daga waɗannan guda hudu din to halalun ne aslan kun gane ko sai ka'ida ta shida ma adda ila harami fa huwa haram duk abin da zai kai ka zuwa ga aikata haramun to shi ma haramun ne nan ƙa'idar sabbin zari'a yi ko shi wannan ana ɗaukan sa daga hani da Allah yi wala tattabi'u khutuwati shaitan ban tafarkin shaitan shi zai kai ka haramta abin da Allah bai haramta ba da halasta abin da Allah bai halasta ba bai halasta ba saboda ka bin tafarkin shaitan la tattabi'u khutuwati shaitan yana tabbatar da wannan har yanzu at-tahayulu ala al-harami haram ta bakwai kenan ko at-tahayilu ala al-haram haram yin wayo domin kai haram shi ma haramun ne al-hila ka'idar hila kenan ko kai wayo dan ka aikata wani haramun irin yadda ashabu sabiti suka yi hmm? haramun shi ma dai dalilin wannan wala tattabi'u khutuwati shaytan to waɗannan su ne ƙa'idodi hmm, da aka cire su daga waɗannan ayoyi ɗin sauran in mun inda ayoyin suke za mu faɗe su fa'ida ta uku Allah madaukin sarki ya ce kar abin shaidan sai ce shi abokin gaba ne waye abokin gaba a sheikh ibn usaimin yake cewa malaman fikiyo suna bayar da haddi na waye abokin gaban ka in kana son ka gane shi duk wanda bakin cikin ka ke sa shi farin ciki farin cikin ka ke sa shi bakin ciki shine abokin gaban ka kun gane ko da inda za ka shiga abin da zai saka bakin ciki to shi yana farin ciki da wannan inda za ka samu wani abin da zai saka farin ciki shi yana bakin ciki da wannan wannan shine abokin gabanka wannan shine abin da shaitan yake a gare mu ko cewa annabi ya inganta hadisi annabi alayhi salatu wassalam yana cewa idan dan adam idan aka kira sallah ana kiran sallah dan yana gudu ta tafiya har ya zanto dan karami kamar kuda kai hmm? son wannan yana tafiya yana bakin ciki in an kidan da sallah an gama ikama kuma sai dawo domin yi muku wasu wasu idan kun yi sujjada sai ta bakin ciki ce abinda aka umarce shi shi yayi ya ki ga dan adam yana yi kai kana sujjada kana musultuwa da umarnin Allah ko kana har kana ma addu'a annabi sai kaminun an sujjada lahu idan mutum yana addu'a a sujjada to shi yana yana bakin ciki duk wani abu na alkhairi a gare ka baya so wannan kuma shine ma destination da Allah ya bamu na adawarsa din innama ya'murukum bisu wal fahsha ba kuma ta fassarar da muka yi na asu ya shafi wannan ko muka ce duk wani abin da zai bakanta maka rai imma a yanzu ko nan gaba a duniya ko a lahira sunansa asu babba ne abin ko karami wannan shine gamammiyar fassara da malamai suke yi ita suke ce alfahsha alakar asu da alfahsha alaka ce ta al'umum wal khusus ta al'umum wal khusus asu am alfahsha khas wadda muninsa ya kai muni munin yayi yi girma sosai shi ake kiransa alfahsha mun gane ko to kuma wannan ita ce fa'ida ta hudu alaƙa tsakanin asu wal fahsha waɗansu malamai kamar a sheikh ibn usaimin shi yana ganin asu a nan daidai yake da asayi'at wato sara'irin zunub ƙananan zunubai da Allah madaukin sarki yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in tajtanibu kaba'ir nukaffir ankum sayyi'atikum kaba'ir sayi'at wanda ba ka ba kenan so asu yana cewa yana nufin ƙananan zunubai alfahsha kuma manya-manya wadda munin su yayi girma sai zanto nan alfahsha suna nufin alkaba'ir hmm? don haka yake cewa shi ibn Uthaymin cewa wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun da asu wal fahsha shi ma alaka ce ta al'umum da al-khusus abin da yasa aka ware shi saboda ya fi kowanne girma cikin al-fahsha din hmm? saboda shirka ne yake kai zuwa ga ya kunshi shirka kuma shirka ita ce akbarul kaba'ir kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata sai fa'ida ta biyar cewa at-ta'lilu manhajullah fi at-tahlil wa tahrim at-ta'lil shine faɗin dalilin da yasa aka shar'anta hukunci bayani dangane da hikima da amfani na shar'anta hukunci na cewa ku yi abu kaza ko ku bar abu kaza wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki a cikin shari'arsa har ma a tahlil wa tahrim in Allah ya ce ku yi abu kaza halalun ne sai ce muku ga dalili ku bar abu kaza haramun ne sai ce muku ga ga dalili anan yayi mana hani wala tattabi'u khutuwati shaytan sai bai tsaya haka ba inda ya tsaya haka ya wadata saboda mu bayinsa ne man san shi ar ne shi ar-rahimu ne shi al-hakimu ne duk abin da ya mana umarni ko ya hani to akwai rahama a ciki akwai hikima a ciki akwai kuma amfani a gare mu mun sani wannan amfanin ko ba mu sani ba amma saboda lutufansa saboda kaiwa makwara wajen rahama Allah madaukakin sarki domin ya zabarar da mu mu bi dan Allah yana umarni ne yana son mu bi yana hani ne yana son mu hannu to dan ya zabarar da mu zukatan mu ta natsu dan adam ya fi yin abin da ya san me yasa yake yi hmm? ya fi barin abin da ya san mai yasa yake bari in na ce je ka gida je kauri kaza za ka ga kaza ko zai zuwa wajen zai maka amfani kaza cewa zuwa wajen zai maka kaza din wannan zai zaburar da kai ya fi dance maka kawai ka kaza ka ga girma na kawai ka to wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki saboda kar mu zama mu kallide kawai kar mu zanto muna bi ido a rufe a musulunci ana ban Allah ne ala basiratin ido a bayyane mun gane ko shine ce uh, dalili da ita ya hane mu da mu tafarkin shaidan saboda shi abokin gaban mu ne me yasa shi abokin gaban mu ne saboda baya umurtan mu da komai in ba su da alfasha da kuma al-iftira'u ala Allah ta'ala ba fa'ida na shida cewa wa an ta ala Allah ma la wani. malamai suna cewa kamar yadda Abu Su'ud ya faɗa a cikin tafsirinsa Allah ya hane mu mu faɗi abin da ba mu sani ba ba mu san cewa shi ya ce mu yi ba man dauki wannan context ɗin ya hane mu ko ya hane mutane da su haramta abin da ba su san cewa ya haramta ba kun gane ko shi ne yake shi wannan tambayi Allah yake yi da wani laifi wanda ya fi wannan girma shi ne haramta abin da mun san Allah bai haramta ba kun gane to wanne ne ya fi muni wannan ba mu da masaniya a kai sai muka ce Allah ya muka haramta ba mu da masanin cewa Allah ya ce haramun ina kuma da mun san cewa Allah bai haramta ba sai mu kuma mu zo mu haramta wannan muna sane da cewa Allah bai haramta ba duka bin munanan abubuwa ne ko amma na biyu din ya fi na farkon muni to Allah ya yi istifa'i da wannan ne don ya mana tambihi akan wancan ina ba kun gane wannan shine abin da fa'idar da Abu Su'ud ya dauka daga wannan aya fa'ida ta bakwai wannan alqawlu ala Allah bila ilm abubuwa da yawa suna shiga karkashin sa muhammad rashid رشيد a cikin تفسير manar yana cewa daga cikin abubuwan da suke shiga wannan din ko kuma kafin nan الطاهر بن عاشور حكما الشيخ محمد صالح العثيمين الله يديك أنسو رحمه suna cewa jingina zance zuwa ga Allah kala uku ne na shine alqawlu ala Allah bi ilm kace Allah ya ce abu kaza alhali kana da ilimin haka kun gane ko sai ina zaka samu wannan ilimi din zaka samu wannan ilimin ne kamar yadda Tahir ibn Ashir yake faɗa na abinda Allah yake so ko ya yarda da shi zaka same shi ce wa tariqu ma'rifati ridha Allah wa amri huwa rujuu ila al ta hanyar komawa zuwa ga wahayi wa ila ma yatafarra'u an da abinda ya wato ainihin zanto rasta ne na wahayi ijtihadi hmm, da qiyasi da adillatu shari'a al-mustaqra hmm? dalilai na shari'a wadda aka yi istiqra'i aka gane cewa za a yi amfani da abu kaza a kafa a kafa hujja shi yasa yake cewa malaman usul suna cewa idan malamin yayi ijtihadi akan wani abin da babu nassi karara ya gane cewa hukunci a musulunce a ijtihadinsa shine cewa abu kaza halalun ne ko haramun ne yana iya cewa abu kaza hukuncinsa a addinin Allah haramun zai da babu nasi kara amma ya yi hadi ta hanyar bin hanyoyi ko wadda aka ciro su daga Kur'ani da hadisi amma bai ce Allah ya ce haramun <laughs> ko gane? zai iya ce wannan abu kaza a addini haramun ne wannan abu kaza a shari'a haramun ne amma ba zai ce Allah ya ce abu kaza haramun ne ba da ba shi da nasi karara ko in akwai nasi karara a qur'ani innama harrama alaikumul maitata zai ce Allah ya haramta mushi alqawlu ala Allah bi kenan sai na biyu shine alqawlu ala Allah bila ilm alƙawar alallahi bil'a'i shi shi ne ya kasu gida biyu din shi ne biduni ilm ɗin cewa ya halatta sai na uku shi ne bi'ilm cewa ya haramta sai kakace bai haramta ba waɗannan su hanyoyi ɗin guda biyu ɗin haramun ne kuma shirka ne na farko ɗin halalun ne ja'izi ina fata kuna gane to anan rashid rida yana cewa na daga cikin abubuwan da za su shiga alƙaulu alallahi bila ilmi wanda yake na haramun din yake cewa na daga cikin abin da za su shiga shine irin abin da mutum yake jingina wa Allah da bashi da ilimi na yaƙini cewa Allah ya shar'anta masa na aƙidodi da wurin dai da ayyuka na ibada da alamomi na addini da halasta abin da asalinsa haramun ne da haramta abin da asalinsa halalun ne ba tare da hakan ya tabbata ba ta hanyar ijtihadi wanda muka ambata din ko yace fal qawlu ala Allah bi ghairi ilm i'tida'un ala haqq ar-rububiyyah kirkiran ƙarya a jingina wa Allah ba tare da sani ba hmm? alqawlu ala Allah shine abinda Qur'ani ya kira al-iftira'u ala Allah alqawlu ala Allah bila ilm shine al-iftira'u ala Allah Man ja ayoyin wancan safi ko yace ta'addanci ne ma haƙƙin rububiyya Allah madaukakin sarki bitashri ta hanyar yin shari'a shi kada yake da dama yin shari'a wa huwa shirkun sarih nan ya fito a kan mun faɗa muku cewa at-tahlil wa at-tahrim qarinu shirku daga shi nan ya ce shirkun sarih shirka ne karara yace wannan kuma shine mafi munin abinda da shedan yake yin umarni da shi don shine asali wajen bata akidu da canza shari'u da kuma canza mummuna a bar abin da ya fi kyau bil munasaba ibn al-qayyim yake fada irin wannan aya da ta zo a cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إيش نكر شيء يزمون kagar ƙarshen shi yafi shi muni shi labar da wani yake faɗa alƙawlu ala Allah bila Muhammad Rashid Rida ya ci gaba da cewa shin baya cikin ƙarya ma Allah waɗansu shugabanni su riye cewa su tsakatsakiya ne tsakanin Allah da bayinsa cewa Allah baya yin wani abu ba tare da sa bakinsu ba suka canza zukatan bayi suka kore su daga Allah madaukin sarki da sunnan annabi ko sunnan Allah cikin halittarsa suka koma suna zuwa kaburbura wadda ba su da iyaka wadda yana magana akan masu zuwa kabari suna bautan waɗansu shugabanninsu ita sha wannan ai alƙawar ne alallahi da gari ku ɗauka ba za ku samu wani alkhairi da ta hanyar waɗannan shugabannin haka nake cewa shin baya ciki a ƙirƙiri dabaru domin rushe wata shari'a nana magana akan wanda suke ƙirƙiri dabaru don rushe zakka a wancan lokacin nasu kenan yake cewa shin baya cikin ƙarya ma Allah madaukakin sarki abinda da yawa suke ƙarawa cikin ibada da hukunce-hukuncen halal da haram ɗori a kan abin da ya zo a cikin alkitabu da sunna mana duka waɗannan yana sai ya kaito haka to daga malaman sa Rashid Riba yana cewa Rashid Riba eh, abun nan Muhammad Abdu yana cewa kullu man yazidu fi ad-din aqidatan aw hukman min ghairi istinad ila kitabillah aw ma'asum fa huwa فهو من ya يقولون على الله ma لا يعلمون duk mutumin da yake ƙara wani abu cikin addini tsawon aƙida ne ko hukunci ba tare da dogaro zuwa ga littafin Allah ko zancen ma'asumi ba annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin waɗanda suke kirkiran abin da ba sani ba su jingina ma Allah madaukakin sarki to ya bayar da waɗansu misalai abin da ya nake karanta saboda sashe daga cikin waɗannan misalan suna faruwa har mu ma a nan garinmu mai misalin da ya bayar ya bayar da misalin ziyarori da mutane ke zuwa a ko waɗanda ko a shekara-shekara za su tashi kawai tafi ziyaran kabarin wani kuma suna itikadin cewa wannan aiki ne na bauta da za su samu lada a kai wa gaya musu wannan sun ƙara wani abu ne cikin addinin Allah sannan da abin da suke zuwa su yi a wajen na bidiyo'i da munkarai da sunan addini sannan ya ce da bin jana'iza da karatun alburda da waɗansu ire-irensu da murya eh, wani sanannen murya irin ana rerawa haka da yanayi guda ana karatun alburda mu a nan garin ba alburda ake karanta ba zikiri ake ko da murya ɗaya haka ana bin mutum mamaci zuwa kabari ina aka faɗi wannan ga kitabu ga littattafan fiqhu gaba ɗai da muke koyon addini a ciki ina ne suka ce in za a tafi za a bi mamaci zuwa jana'iza zuwa makabarta a daga murya ana karanta waɗansu abubuwa wannan ƙari ne cikin addini don haka ƙarya ne ma Allah madawajin sarki mutum ya ɗauka cewa wannan addini ne kuma yana son ya samu lada a kai haka nan yake cewa da ɗaukan tarare na wato ainihin azurfa a rike abin ɗin azurfa a sa turare a ciki ana tafiya makabarta da shi wannan baya wajen ba ko sannan da haduwa don karanta da la'ilu wai duk wani mamaci ba wannan bai zo mana ba Allah ya kara nisantar da shi hmm? sannan da waɗansu hakan dai wuridai ana ihu ana ihu mu la ilaha illallah ake yi ko eh, ana kai a daga murya in an je ma kafin eh, ana saka mamaci za a yi ta yi ko wannan ina aka same shi waɗannan abubuwa ne na bauta al'aslu fil ibadati al-man'u wal hadar hatta ya'ti dalilul ibaha wannan da muke ce al'aslu fil ajiya din ba bauta bane hmm? saboda inda bauta ne to ai mai amfani kuma a cewa minan nasu man yattakhidu min an dadan kaga ai da kasu yi ko to Allah ya musu inkari abin da ya shafi bauta ba ka yi sai an ce maka yi babu wani abu na bauta wanda yake halalun sai wadda akwai dalili na shari'a ingantacce a kansa ina wata kuna gana shine yake cewa babu babu a cikin musulunci wata ibada ta ihu wanda za a ce ka daga murya kai ta yi idan ba kiran sallah ba sai shi banda kiran sallah babu inda ake cewa ka daga hmm? Ya ce sallan ma da kanta Allah ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha ka tsakiya aka ce kai talbiya ma labbaik allahumma labbaik ba ce ake ka kore muryarka ka ɗaga murya kana yi abin nan ba ya ce a'a abin da yasa ake jin wannan da dawi da ake ji saboda yawan mutane ne ko in kowa yana yi sai ga ji murya ya ɗan ɗago amma ba wai cewa ake wai makasudi ne a cewa abin da ake bukata abin nan al'ajju din wai yana nufin ɗaga murya ne abin nan ba ba haka ake nufi ba sannan ke cewa da yawa daga cikin waɗannan bid'o'i cikin aƙida da hukunce-hukunce sun shiga ne ma musulmi saboda wato sako-sako da saketi na shugabannin addini don da suke riya cewa wai wannan hanya ce da za su jawo mutane su yi riko da addini hanya ce da za su sa mutane su yi zikiri saboda kan zaje jana'iza kawai a ce a yi zikiri a hanyoyin da annabi ya koyar kar a ƙara masa yace saboda haka wannan kuskure ne har yake bayar da labari cewa shi Muhammad Abdu cewa ya ji ya shiga wani coci a bai Laham sai ya ji wani ihu har ta yi tunanin ko waɗansu shehunai ne na garinsu na misira suna irin wannan azkar da suka sawa sai duba sai ga ai manya-manyan fadas ne na kiristoci sai ce to ga inda aka samu wannan aka shigo mana da shi ya ce wannan daga ta aka shigo mana فهذه kad قد ilaina minhum kama كما ilaihim min alwataniyin kamar inda su ma daga masu bautan gumaka suka samu irin wannan ihu ihu din su zo suka saka a cikin addinin su shi kan abin da ya shafi kiristanci ba mu bukatar mu kafa dalili cewa ihu suke yi ko da inda akwai toshi ka san abin da ake yi kenan shi ne ke cewa to waɗannan abubuwan ba abin da suke sai su rawa mutane da addini za ka ga mai kulawa da irin waɗannan abubuwan bai kula da abubuwa wanda aka yi ijimai a kansu cewa addini ne za ka ga bai zuwa sallah a cikin jami'a kan lokaci za ka ga yana yin duk waɗansu abubuwa na haramu kuma shi ne cewa yana son ya dashi zuwa ga addinin ba zai hana shi ba sai za ku ji mamaki za ku ga mutum ya riƙe shalbi yana yana yawon zikiri amma ɗan wiwi ne eh, ɗan wiwi ɗan maula ma ba za ka ji waɗanda suke sa shi je yana yawon zikirin suna hane shi daga wannan ba kaga wannan aikin shi addini ake ba ba raya addini ake ba abu na takwas innama ya amurukum cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa shaidan yana umartan mana shaidan yana umarni ne ne malamai suke cewa ɗayan biyu imma majazi ne ana ana nufin wasuwasi ne ko wasuwasin da yake yi ne da taziyin kawata abin da yake yi in ya kawata maka kawai sai ka bi shi to bayan nan kamar ya maka umarni kenan amma shaidan ba shi da wani ƙarfi ko matsayi na umarni umarni yana zuwa ne daga wanda yake sama ko ma wanda yake kasa to shi shaidan mun karanta ai da muke bayani akan tabarri barambar da za a rinta shi alkiyama ko shi ma zai faɗa yake shi bai ko barni ba wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha mana wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan wanda ke da sultan shi zai ba umarni kawai ya iya kira ne ya iya ziga kayansa ya iya abin nan koda hajarsa. mun gane ko da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa an anfusakum ko kuma ka ce tamthil ne ake saboda gwanintarsa wajen kira din su kuma waɗannan mashirikai da wauta da rashin hankalinsu hmm? sai suka bar hankalinsu suka bar kwakwalensu suka zo suna bin shi suka mai da shi shugaba suka mai da shi ne shugaba don haka wasu wasan ya zanto umarni su a wurinsu amma wannan Allah madaukin sarki yana yi ne tashmi'an li halihim wa itaratan lil adawati bayna ash-shaytani hmm? domin a canzar da su cewa lallai ku rabu da kurabu da wannan saboda yana salfe muku irada ya sa ku kuyi abu ba abin da kuke so kuyi ba shi ne aiwasu wasu ɗin kenan ko? to waɗannan fa'idori ne da malamai suke ambata ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu na zuciya za mu gama mu shiga ayoyi na gaba wadda ke ƙarar Allah yake buga misali na jahilci na wato ainihin waɗannan da ƙarshe fa'ida da za mu rufe da shi shi shi sabubba guda biyu a nan Allah ya ambata na ɓata na wato ainihin mushrikai ban shaidan ban shaidan da ban da koyi da iyaye rufe a ido a rufe shine taqlid da taqlid da bin shaidan hanyoyi ne guda biyu da suke kai mutum zuwa ga shirka ko kuma su tabbatar da shi basa kan shirka Allah madaukin sarki ya kyashe mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata abinda muka faɗa ya zanto dai fallace daga Allah madaukin sarki mana roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure mana roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana za mu tsaya nan sati mai zuwa sai mu ɗora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تنبيه